This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim almasi Garba. wasu mahara sun buɗe wuta cikin wani katafaren dandalin nishadi a birnin moscow na ƙasar rasha jiya jama'a inda suka hallaka mutane sama da 60 suka raunata wasu sama da 100 suka kuma banka ma wurin wuta ƙungiyar isis da ta yi ikirarin kai harin a wani bayanin da ta yi ta kafarta da ke telegram a bayanin wanda kafan labaran amak mallakar kungiyar ta tura isis ta ce ta kai hari kan wani babban taron kirista a krasnogag da ke gefen birnin moscow inda ta kashe ta kuma raunata ɗaruruwa 'yan bindigar waɗanda suka yi shigar burtu sun afka cikin dandalin krasnogor da ke birnin jiya jama'a a cewar shaidu da kuma bayanan da aka saka a kafafen sada zumunta. an gano gawarwakin bakin haure akalla 65 a wani babban kabari a kasar libya a cewar hukumar kasa da kasa ta kula da masu kaura iom a jiya jama'a ta kara da cewa ta yi matukar kaduwa a wani bayani kungiyar ta iom ta ce yake ba a san wasu bayanai kamar kasashen mamatan na asali da kuma musabbabin mutuwarsu ba an yi imanin cewa sun mutu ne lokacin da masu safararsu suka bude su cikin hamada ƙungiyoyin safarar mutane dai na amfani da damar da suka samu sanadiyar tashin hankalin libya mai nasaba da siyasa tun bayan da aka hambare tare da kuma hallaka shugabanta mu'ammar gaddafi a shekara ta dubi da goma sha ɗaya. a wani ciniki wanda ka iya sa tsohon shugaban amurka donald trump ya samu ƙarin biliyoyin daloli kamfanin sada zumunta na turis Social mallakinsa zai haɗe da wani kamfani mallakin masu hannun jari a kan dala biliyan biyar. sanarwar dai na zuwa ne kwana guda kawai bayan da rahotannin kafafen labarai suka bayyana cewa an yi wata yarjejeniyar yin ajon tara kuɗi tsakanin tsohon shugaban da kwamitin jama'iyyar republican na matakin ƙasa wanda shi kuma zai tura kuɗi ga wani kwamitin aiki da cikawa wanda ke ɗaukar nauyin biyan ɗawainiyar shari'o'in da trump ke fuskanta yarjejeniyar haɗewar da aka bayar da sanarwarta jiya jama'a an yi ta ne tsakanin kamfanin Trump Media and Technology Group mamallakin Truth Social a bangare guda a ɗaya bangaren kuma da kamfanin digital world acquisition corporation wanda ake hada-hadar hannun jarinsa a kasuwar nasdaq to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a jamhuriyar niger sun yi kira ga masu zirga-zirga tsakanin najeriya da niger da su daina bi ta barayin hanyoyi da ke daji saboda kauce ma 'yan bindiga tunda yanzu niger ma ta buɗe kan iyaka biyo bayan sanar da buɗe kan iyaka da najeriya ta yi daga birnin kwanni ga haruna mamman bako biyo bayan bude iyakar Nijar Najeriya da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka yi a cikin daren jiya Alhamis jama'a sun soma kai komo sata izan hukumomin na jamhuriyar Nijar ke. kan wannan iyakar suka kai ziyarar gani da idanu kamar da magajin garin birnin Kwanni Mala Abdu Muhammadu ya yi wa manema labarai karin bayani a madadin hukumomin wannan yankin. Bayan can Najeriya su lokacin da aka yi taron shugabannin CDAO sun ce sun dage iyakar sun bude to nan wajen mu sai jiya kede cikin dare don ka namu gwamnati ba da sanarwa cewa wannan boda mu ma mun dage mun bi hanyar mun zo mun gani yadda take mun ga yadda mutane ke zirgani a bisa gare ta sai mu yi hamdala waɗansu jama'a da suka keto ta iyakar juma'a sun bayyana mini abin da suke ji mun ji daɗi wallahi kwarai hanyar neman abincin mataki ya mun ji daɗin buɗe ta wallahi mu saboda muna jirga-jirga tsakanin lela da kwanni mun ji daɗin buɗe boda an buɗe boda sal nan ni biyu ciki hukumomin na kan iyaka na jamhuriyar Nijar sun yi kira da magargadi ga mazauna iyakokin kasashen guda biyu da su guji bin daji a halin yanzu tun da kowace kasar ta bude ta ta iyaka don kaucewa fadawa tarkon 'yan bindiga kamar da Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni ya yi wa manema labarai karin bayani. Tunda ba wani matsala bude take hanya. Kenan kawai wanda abun ga babu wani shakku abinda ɗaya ke ma yanzu ka san yanayi da ya baci In ka saki hanya ka bi daji to waɗanga masu ɗauke mutane kaga in sun kuma taɓa mutum kaga abu ya zama matsala su ga iyakan na a bita inda in ka bita kana tamma hadde lahiyar ka an yi garantir ɗinta an yi security zan ta ga jami'an tsaro ga komi ba mai zakkuwa ya caɓe ka amma kewaye hatsari gare shi haruna mamman ba na birnin gwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna wata sabuwar dokar tsaro ta fara aiki a hong kong jiya asabar duk wada karuwar suka daga ƙasa da ƙasa kan cewa dokar za ta takura mutane a birnin wanda china ke iko da shi amma kuma yake da ikon cin gashin kansa da yake yana da tarihin zama wani yankin ƙasar birtaniya dokar ta fara aiki ne da tsakar dare labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lauya ibada. Ibada ga yanan muna ta yi. Yau kwana nawa. <laughs> Yau. Saura kwana nawa. Yau mun shiga wato goma na tsakiya kenan. Ah, Ana kiranta goma na wai mai wahala ake cewa ana ga bana dai ka eh. ina jin da yake akwai dan sanyi sanyi da karfin ka sanyi sanyi kwarai kwa eh, kuma kin sa aikin dare daɗi shi da da azumi aka sai ka ka wuni bacci kada hutawa eh, yau azumi na goma sha uku kenan Goma sha uku? Allah ya muka kai da yamma muna goma sha uku ya tura gaskiya an tura wasa wasa haka fa kwanakin mu suke raguwa gaskiya to Allah ya ba mu ikon yin abin da yake na alheri amin suma kuma ba kyakkyawan baya gaskiya amin eh. amin wallahi eh to ni baba abin da ya dauki hankali na a wannan makon wani eh. labari ne da na ci karo da shi wani eh, nan bayan ofishinmu da har na na gani da shi ina shigowa ta nan Oh, shi ne daga doki kin fita daukan labarai. na shiga na biyo ta nan ne ta eh. kofar kofar baya haka. Yawa layin daidai majalisar majalisar dokokin nan sai na ga an kakkafa tutoci ina ta ganin na kwana biyu ina wucewa ina ganin su yawa sai na ce dan jarida barin je in aikin dan jarida barin je in ga menene ke faruwa haka sai na je ne za a raba ki kan ni na ma san ba kudi bane tunda nan ko 'yan siyasa ba sa raba kuɗi da ake zai da hukuma suna taimaka maka a hukumance eh, idan idan kana da bukata sai ka rubuta kashi ne ba a san da za a ji a takoki ba shikenan <laughs> sai na tafi baba sai na je na ga wani sai na ga an kakkafa wa'annan tutocin kamar yadda na faɗa sai na ga wani yana wurin sai na ce ina tafiya wurin yana gani na ana eh. zuwa shi ma sai yana fitowa na ga dai yana kamar yana gyaggyara tutocin sai na ce mishi yana aiki a nan ne sai ya ce min eh to shi yana gyaggyara tutocin nan ne sai na ce mai hira da shi mana sai ya ce a'a ba zai abin <laughs> ba sai ya ce a'a tunda da ya ga da kyamara ne na ce eh, mu yi hira da shi ce a'a ba ci dai sai na ce to me yake faruwa da shi da yake mun bayani na'am ashe tutocin nan ba ba tutoci ne dubu ishirin da bakwai da tsari hudu aka kakkafa a wannan wurin dubu ishirin da Kuma ana harsashen cewa nan da shekara ta dubu biyu da talatin mm. matasa tsakanin 'yan shekaru ishirin zuwa arba'in Za su kamu da wata cutar sankara ta dubura. Mm. da idan ba ɗauki mataki ba to abin da ya sa suka kakkafa wannan tutoci shine ka gani dai ko ba komi ya mm. ɗauki hankali na naji wato a wurin nan an yi bayanai an sassaka hotunan manya-manyan hotunan fitattu a amurka nan da suka kama da cutar sankara iri daban-daban aha suka bayyana yadda su nawa a lokacin da suka kamu da wannan cuta yadda aka yi suka san suna da wannan cutar hmm. matakin da aka ɗauka na jinya har da suka hmm. kawo inda suke suka samu ransu to akwai ta baya kuma aka sunayen ko waɗansu sun saka sunayen ko iyayensu da suka rasu sakamakon ko kuma nan hmm. dai suna jawo hankalin cewa wannan cuta tana nan kuma akwai bukatar haɗa hannu domin yaƙa cutar nan hanyoyi daban-daban da za a iya haɗa hannu na ɗaya za ka iya faɗakar da wani da yake damuna don wata ta bayyana ɗaya daga cikin waɗanda aka sa hotonta a wurin da ita ma ta kamu da wannan cuta wata 'yar baƙar fata ce 'yar afirka ta faɗa cewa kawai sa'a ta yi a cikin hira mm. ake hiran nan da aka zo aka bana sai ya sa ita ma ta farga ta ce ita ma bari ta je ta gwaji dai a cikin hira to da ikon Allah da aka je aka gwaji sai ko aka same ta tana da wannan cuta to ta ce abin da ya ce ciranta kenan shi kuma wani da aka hira da shi da aka sa hoton shi ya ce yana jin an nuna an sa alamomi guda shida da mutum zai iya sanin yana da wannan cutar to mai sauraro sai je dandalin mun na facebook domin na bayyana haka a cikin wannan dan bidiyo da aka yi eh, sanyoyi guda shida na ɗaya ba zan ba ku guda shidan ba na goma na eh, ɗaya kamar yawan amai na biyu ko mutum ya yi bayan gida da jini hmm. to shi ya ce waɗannan dai alamu ɗaya yana yau ya je ganin likita da wannan alama gobe ya je ganin likita da wannan alama sai likitan ya ba shi. akwai nan kasan an ci gaba akwai wani abin da ake gwaji a gida ma mhm. so aka ba shi abin da zai zo ya dauki eh. ya sa sai ya aika ma likitoci ya ce ya dauki wata shida shi likita ne yake ta bin shi yau gobe ne jibi ne har sai da aka yi wata shida tukunna shi dai hankali shi ya ba shi ya je ya dai tun da dai likita ma kamar a ce ya dame shi to da ikon Allah da aka je aka gwada sai aka tare yana da wannan cutar to abin da ya ce ciran shi kenan nacin likita ya je ya gwajin nan. Hmm. Wato inda an ga cutar ana iya magance Ana iya magance ta a shawo To abin da yasa suke faɗakar da al'umma kenan kuma suna tada eh, suna jan hankalin al'umma su san hmm. cewa wannan cutar tana nan. Amma idan aka ɗauki mataki a kan kari. Haka. Ah, kaga yanzu nan kusan sai ka ce cutar sankaran maman nan musamman ma mm. mata nawa na sani suna da ita mm. mata nawa amma kuma ba kamar da ba da ko cutar kanjamau ka san da kisa take da da mutum ya kan sa ce lafiyar salama ne yawa eh. ko shan hannu ba a yadda da ayi da shi ah, amma yau a ci tuwa tare a mm. kwana ba wani eh, abin da ba abin nan ku tashi ku yi wasa tare duk dai abin nan to an ci gaba to abin da suke so matakin da suke so a ɗauka kenan a faɗaka da al'umma a ɗauki mataki kar kowa yana tafiya da wani abu hmm. saboda haka suna ƙara ƙarfafa cewa zuwa ganin likitocin nan yana da amfani idan aka ji wata alama kar a zauna a gida a je yawa idan kuma likita ya ba da shawara a dauka domin ba san za a iya ceton rai amma idan ba dauki mataki ba gaskiya sai yawa cuta ta halaka to abin da ya dauki hankali na kenan insha Allah wannan ai babba al'amari ne <laughs> ba Amurka wannan bakon <laughs> ya yaya kallabin ne da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan alhaji shehu radda muna gaida bilkisu hajiya bilkisu musamman da kuma yarsa aisha allah ji kan alhaji shehu wanda ya rasu a jos jihar plateau ainihin shi mutumin eh, jihar katsina ne to nan aka rayuwa aka girma aka yi yaya aka har hmm. eh, ya tsufa ya rasu a wurin wani babban dan eh, uwanmu ne to kana kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan reverend sister irene biyafu ita ma wadda allah ya mata rasuwa a cikin wannan makon allah ji kan mamata bu kuma ya kyautata namu karshen amin sun amin ba da zuciyata ba komai ruwa da za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai hara kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci ta masu saurare da suke aiko mana a yau da kullum. Wannan ta fito ne daga hannun Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin difa a jamhuriyar Nijar wanda yake so a mika mishi gaisuwar a bari huce da sada zumunci zuwa gare ka na gwamma baba ya kuma makili da kai aka fara lamba ka ta fito <laughs> sai murtala faruk sanyi na gane ma na samu shiga hmm. da balumi na alhaji bukar awariri jihar difa sai mele wanzami sufari da sani muhammad chindo sai sani mai langilange ya wuri da umar ari badai abadam sai zainab barista ko cole maskandare ne ko kuma kol aha to eh, kaga eh, dai a eh. turanci za a ce abin nan to allah ya sa zainab barista dai to ke ake cewa da ke ce da jamila fati sa'ida iyalin ado salati goma ga annabi rijau daga ƙarshe ce ba zai manta da dokacin illahirin al'ummar garin malam faturi karamar hukumar abadam na jihar borno ba a duk inda suke da fata suna nan cikin koshin lafiya wato dan a jihar borno ne amma mazaunin diva kila kasa akwai yan nijar da yawa eh, dama ai ana ta faɗi eh, eh. akwai yan nijar najeriya akwai yan najeriya Niger to har ma sai ka rasa ainihi na ne kasar su <laughs> shi ne aka cewa abin nan da harshe da sitira da duk baka iya bambancewa abin nan oau kenan <laughs> <laughs> to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun dalhatu man jos gobir samaru basta zaria da ke so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga yusuf mai ti samaru da alhaji ali filasco bakanikin mota sakkoto da malam malam mai zanen hula gwalolo sai ya wise mai gyaran waya hayin dogo samun zaria da alhaji ma'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samun zaria sai yusuf mai leda gololo da sanusi mabo mai tireda samaru da murtala faruk sanyi na har yanzu kai ma lamba ka ta sake fita oh, ah, da baba yakubu makeri hmm. da fatar an tashi lafiya bari kuma mika wannan gaisuwa fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun mahmud salisu kauran na moda jihar zamfara baban abdul samad wanda yake so a gaida mashi kako burge ne. Hmm. ka burge ni da fatar an sha ruwa lafiya <laughs> malam mahmud ah, ah, ah, ya ce yana so a fara gaida mashi da matar shi sadiya da masu mama hmm. abdul samad ita ce ta farko hmm. duk kowa ma biyu ba ka ko kyauta sai honorable abaidullahi yahaya kaura da honorable hafizu balarabi gusau sai abdulmalik sa'idu mai biredi da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran na moda sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda da nasiru musa adabka pride fm sai Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai maganin ido kaura na moda. Sai Malam Abu da daukacin masu sauraron filin a bari huce da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan sakon da yake gaida wato 'ya'yan masu saurare ne shi yake gaidawa yake gaishe su. Sai dai bai ambaci sunansa ba ko kuma bai rubuta sunansa ba da farko da ya gaisuwa zuwa ga filin a bari huce wato zuwa ga yaran Adamu mai wankin hula Badigo da kuma yaran Tela Manu Kifi Naira yawo Kutum da kuma yaran alhaji adamu sarkin said da yaran alhaji yaya an gaida mutanen dai da wayo su waye yaran tun da <laughs> ba mu san su da yaran ai shi ne <laughs> gaskiya ya hada da yaran da suke ah, da iyayensu ya ce yana gaida yaran alhaji yahaya muhammad wakilin sangaru da yaran garba shusha yana garin kwano da kuma yaran ibrahim shusha yana udubo da kuma yaran malam malam mai zanen hula gololo da yaran yusuf mai leda bululu da yaran baffa haruna majuga sai kuma yaran dan mai maimai da kuma mati a garin taranka da yaran mai unguwa sali mai kifi tarmasuwa da yaran dr yusuf mai maganin birnin tarmasuwa da kuma yaran aliko auta kafinta yalwa da yaran muhammad abidoka zindawa da kuma yaran babawo mai taki toro da yara abdulkadir kwamfulata joyal fm a gombe da kuma yaran malam alhassan na abba lafiyar bari-bari da yaran alhaji nasiru mai dabino darkin kano da kuma yaran sarkin garin jalo da gauda da yaran dan masanin fiyali jalam da hajiya hawa da gauda mai tuwo a majoga ja sai kuma gaisuwa daga attahiru hashimu garin yarima karamar hukumar gasol taraba najeriya ya ce yana gaida almajiri na halima balanshi bauchi da kuma hassan kwana sallah safiyu filato da muhammad adodo garba shede karamar bali da uwaisu mai wankin hula layin kotu tela taraba da mai kayan sauki finan filato da mu'azu ibrahim ganoli yarima da adam muhammad gitte chadi da kuma sabiu usman makurna mutum biyu da fatan sun tashi lafiya to kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka babu baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ke hannuna waɗannan gaishe-gaishe da duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar wayar salula ta whatsapp wannan ta fito daga hannun usman dan fulani mararrabar yawuri jihar kebbi da ke so a miƙa mishi sakon sada zumunci zuwa ga mantar manaja tsuntsaye tungun da dan umar tela tungan bunu da ibrahim sena da tukur harka tsohon garin rijau da ado salatu goma ga annabi rijau sai ibrahim sd kusfa zaria da ibrahim salisu dan kaduna sai lawan bin hammaki mk dan silba sokoto da sani mai lange-lange ya wuri da muhammad ahmed usman tungan makeri da muhammad fulla kebi sai umar abdullahi gambaki da yunusa tanko bani imbaka sai yawale mai takai da shehu bakanikin agogo salka da kuma ada mai tireda tsoho dulli da fatar an tashi lafiya. gajeren labari ne tunda ana yawwa tunda ana azumi ko eh, ka a yi dariya kuma ya dawo cikin ruwa zai ba <laughs> ai shi ne <laughs> kuma ana neman maganin hawan jini a samu hawan jini ah, kan <laughs> luta jawo ba bukata ba ta biya ba <laughs> shi ne shi yasa zan baka gajere to wannan eh, baba wani ba nufi ne baba suka tafi umra eh. da ba nufi da ba haɗe to tafiyar su ba dai tare suka tafi ba eh, kowa ya tafiyar su suka haɗe can can suka haɗe ashe sun san juna kila unguwar su daya Allah sarki ba kowa tunda dai kaga tafiya umra ba tafiya kamar tafiya hajji ba ne da za a ake tafiya tare kowa yana ta biyan kuɗin kanshi ne eh, gaban mm. kanshi to shikenan sai eh, banifan ne ya fara shiga ka'aba yana yana addu'a yana addu'a eh. sai ba haɗe ne ya shiga ya gan shi da ya gan shi ya gane shi sai to kusa kusa da shi ya tsaya bayan shi yadda shi <laughs> ba haɗe ba nufin ba zai gan shi ba to to shi ke nan sai ji ya ga dai ba nufin nan ya dage yana ta addu'a yana ta eh. addu'a yana ta addu'a kai yana ta addu'a ya ce to ko menene yawa <laughs> ko menene ba nufin ne yake ne ba eh. abun kirki ne yake ba yawa yana nema wani alheri mai yawa sai shi ke nan sai ba je sai shi kuma ya ɗaga hannu sai ya ce hmm, yana roƙon Allah yana cewa ya Allah shi ku da ƙarfi yake faɗa ya ce hmm. ya Allah ya Allah ya Allah duk abin da ka ba ba nufin nan eh, ka ban irin shi ninki eh. biyu abin da ka ba ashe ba nufe yana je yana je na abin nan to <laughs> dan dai mugunta baba eh. da ya ce wannan ba haɗeja ya ce duk abin da yake so ya ba shi bi kina kina eh. da abin arziki yake eh, ne ba sai ba da ba ka wuri ba ne ne ba mu da inda ana nuna yan siyasa wa ana eh. nuna da lokacin siyasa wasu suna ban mm. kaza to shi kenan sai ya fasa ba abin da yake ba <laughs> sai ya fara a da wai cewa wai Allah ya sa idan shi ɗaya da kasa shi ba dufe yana Allah Allah ka na kasa ido na guda daya wato shi kuma Allah ya jika bai ki wato shi <laughs> tun da wasu yana da <laughs> nake biyu idan shi inda shi guda ɗaya bakale wanda shi zai zama magawo kenan na ba dushe bugu da shi da ya dauki abin arziki wani ya samu eh, a gara ɗaya da a tara rasa wanda da shi na taushe ya Allah ya Allah ka na kasa ido na guda ɗaya shi ko wanda ya tashi makaho eh, wanda ya tashi makaho <laughs> to baba idan ana eh. rokawa rika roka mana eh, algeria haka za mu yi <laughs> amma idan aka roki kai kadai ne sai kaga ya zama wani abu shi ne da ake magana wai wani gurgu wai yana wani yana abin da makanta yana neman zuwa ibara bara Eh. ya je yau ya rufe ido ya je ya bara ya samu ya dawo gida ya bude ido ya ci gaba da harkar shi ya bude sai kenan ran can da ya tafi sai ido ya ki budewa eh, shi ya zauna ya zo ya bude ya ce Allah baka san wasa ba da daga wasa sai <laughs> sai ido to shi ne wannan yawwa shi ne wannan na ba nufin bari ka je kana neman eh. idan naka ya makale shi ko wancan nashi bai makale ba ko baka zaba abin da kake so to Allah ya karba addu'o'i Allah ba da ladan ibada Allah kuma ya sa a sha ruwa lafiya. A yanzu ga na ga da majuli na daga mana hannu yanzu a madadin. Baba Yakubu Baki. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.